Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirin namu na yau, wai shin waɗanne matsaloli ne suka fi ɗaurewa iyaye kai dangane da soyayyar 'ya'yansu? Soyayyar nan ta 'ya'ya ita ce wani lokaci ta kan hana mu ne musu tarbiyyar da ya kamata. Soyayya irin wannan da za ka tari 'yar mutum a titi ka ce kana son ta. To za ku ji bayanai da kuma kira da shawarwari da waɗannan iyaye suka bada zuwa ga sauran iyaye da kuma matasa maza da mata baki ɗaya. halayya watakila sabuwar halayya da take fitowa daga gurin 'ya'ya wani lokaci za ka wa yaron ka tarbiyya a gida to amma idan ya fito waje in dai har ya haɗu da yaran da suka rinjaye su a wajen wani bangaren na tarbiyya wacce ba irin wacce kake ba yaron ka bane to yaron ka yana iya ɗaukar wannan tarbiyyar ya rika amfani da ita watakila yaran nan idan yana da wayo mai dabara ne ba zai nuna wa iyayen cewar yana fuskantar wani abu ko kuma yana aikata wani abu wanda ba daidai ba ne sai dai idan mu iyaye a matsayin mu na iyaye mun riga mun san tarbiyyar da muka yi wa yaran mu hmm. kuma mun ga cewar akwai wata matsala ta daban wanda yaron nan ya fito da ita wata halayya to daga nan iyaye za su gane cewar akwai matsala sannan akwai tarbiyya da mukan iyaye mukan wa yaran mu hmm. muna son 'ya'ya muna son 'ya'ya soyayyar nan ta 'ya'ya ita ce wani lokaci takan hana mu ne musu tarbiyyar da ya kamata sai mu ga wannan soyayya da muke nuna musu kamar ita ce za ta cece wajen kana ganin suna aikata abin da ba daidai ba kai wa mutum faɗa faɗannan da za a yi wa yaro kar ransu ya baki saboda ba ma kai bakin ran yaron mu to hmm. irin wannan musamman yaro tun yana karami in ka sabar masa da wannan to har in ya girma sai ka ganin ma kamar ya fi karfinka ba za ka iya kallon sa kai masa faɗa ba saboda ka sabar masa da duk abin da yake so ya yi kawai ya je yi babu wani abu daidai ne idan kuna zaune tare da shi wanda kuma ba haka ba bane tunda shi in ya fito waje bai san irin mutanen da zai haɗu da su ba akwai mutane da yawa tarbiyyar kowa daban-daban tunda kowa gidansa da irin yadda yake dora yaransa a tarbiyya. Eh to ina ga to ina ga ina ga kamar misali sauyi da ake samu na zamani yanzu misali ta yanar gizo waya hannu da sauransu da yara ko su ta ba suna samun suna haɗuwa da abokai da sauransu kwarai da gaske sanan ma yara suna baki ta wajen hanyar wayoyi musamman irin kamar facebook din nan da kawai za ka samu ko mace ko namiji za ka ce wai za ka ji an ce wai sun yi ƙawance wanda mu je gaskiya bisa lada ba mu san cewar mace za ta iya kawance da namiji ba in dai ba wai a ce namijin nan ko sun kai matsayin da za su zama saurayi da budurwa ba hmm. ko kuma yawwa ko kuma dan wanka ne to amma yan sai ga wai saboda wayewa ce sai ka ji yarinya tana ta ai aboki na ne ko kuma in mace ne in namiji ne ya ce kawata hmm. ce wayewa ce watakila ta sa suke ganin haka to daga sannan za ka ga wasu abubuwan saboda bambancin tarbiyya suna shigowa ciki za ka ga cewar tarbiyyar wancan daban ta wannan daban ka ji maganganu marasa kyau suna fitowa daga bakin wani yana gaya wani kuma ga irin hotunan nan da za ka ga ana aikowa musamman kuma daman kayan maganar matasa kaga shi matashi lokacin yake tashan balagarsa yawanci irin hotunan nan da ake turawa ta cikin irin waɗannan abubuwan na kafafen sadarwa suna bata yara haka kurin ma idan an haɗu mace da namiji aka ga namiji ya ɗauki hotonsa ko kuma ya ɗauki wani hoto ko na kasan jikinsa ya tura a budurwa ita ma ta ɗauka ta turo ga wannan ba wai su suna ganin wayewa ce amma ba wayewa ba ce wanda kowane addini ma ya hana wani ya ga tsirai wani amma su suna ganin kamar wayewa ce ta sa ake haka ka nan ma wannan ya isa ya lalata yara wanda bai kamata ba shi sa ake cewa iyaye su rinka sa ido a kan irin wannan akwai gidan da da dare yayi sun kwace wayoyin ƴaƴan sai dai gobe kuma sannan za su ba su dai gudun wai baka san tarbiyyar yaran ka da gurbata mm. za ka ga sun yi wani to wani kira ga baki ɗaya yanzu za a yi wa iyaye da kuma matasan ga baki ɗaya dangane da irin wannan halayya to kiran dai da ta gaba ɗaya mun riga dai mu iyaye mun san yadda tarbiyya ciki dole ne wajibi ba wai wani abu ne da za a ɗauka a ce wai optional ba ne a'a dole ne talauci ba zai sa ka kin yi wa yaran ka tarbiyya ba haka arziki kana da kuɗi kana da wadata ba zai hana ka yin tarbiyyar ka ba dora mana akai akan mu dole Allah ya baka da to ka kula da shi dama cinsa da shansa lafiyarsa da kuma yadda zai tafi da rayuwarka tana hannun Allah tana hannunka kuma mu iyaye mun san abu ne mai kyau mun san mara kyau a matsayin iya shekarun da Allah ya bamu to shi isa ni ma kiran da zan yi wa iyaye dan Allah mu kula da tarbiyyar yaran mu saboda tarbiyyar nan ta gurbace in kana ganin ɗanka bai gurbata ba amma na ka ya gurbata ba za ka iya gyara masa ba baka san san da abin zai zagayo ya dawo kanka ba saboda kuwa za su iya kasancewa abokai ko abokan abokai don haka iyaye muna kira da mu dage da yi wa yaran mu tarbiyya kuma da addu'a don ita ce farko. to madalla malama lami sumayya murtala kenan daga jihar kano mun gode kwarai malama to ni ma na gode sunana Mustapha Muhammad Ali da nan Kano ya kasu a matsayinka na magidanci kuma uba wanda ka san darajar 'ya'ya da zafin su sai in ce waɗanne matsaloli ne suka fi ɗaure wa iyaye kai dangane da soyayyar 'ya'yansu ni na ganin babu wata matsala da ta fi ɗaure wa iyaye kai akan maganan soyayya irin wannan da za ka tari 'yar mutum a titi ka ce kana son ta hmm. domin ba don komai ba a matsayinmu na musulmai hmm. da kuma zamantakewarmu da rayuwarmu da ta tamfara hmm. a cikin addini ya kamata duk abin da za mu yi a kan addini ka ganta kana so bita je ka su yi sallama da iyayenta ko wanta na ga yar ina so za ku bani dama da Allah in zo wajen wajenta ko kuma ta miji ne hmm. domin duk abin da addini ya shara'anta shi to idan aka bar shi to za a gaba daidai ba amma aka bi shi insha Allah zaka ga komai ya gyaru to irin wannan wannan abin da muka bari muke ganin cewa wancan tsarin na gamu da kitan ce ina santa in je gidansu ba ta san ba ban santa ba ta san dangi na ba shine asalin matsalar duk da muka samu kanmu a baya ai ba a samu irin wannan matsalolin ba hmm. ko da an same ta zaka ga ce ni a nawa kallon to ba ganin kamar misali saboda zamani abubuwa na canzawa musamman saboda wannan lokaci yanzu yawanci an samu ci gaba ta wajen waya hannu yanar gizo da sauransu ba ganin cewa yawanci waɗannan suna ɗaya daga cikin dalilin da ya sa irin waɗannan abin ke faruwa gaskiya ne wannan an samu ci gaba mai faɗi wanda yake ya wuce tunanin ɗan adam hmm. ta hanyoyin wa'annan hanyoyin sadarwar hmm. to amma kar ka manta duk abin da zai zo idan muka yi bincike cikin addinin mu za mu gano amsan mu domin me karka manta shi kanta yanar gizon da muke kira ga suratul ankabut nan a hmm. cikin alkur'ani kaga ta ishe mu bayani duk abin da za mu gani zai ba mu labarin abin da zai zo to amma abin da ya kamata a kullum nake gani saboda tarbiyyar mu da ci da mu ta ci gaba sai mu dinga auna tafiyar da su wa'anda muke kwaikwaya ya suka kasance in ka dubi al'adarsu da addininsu eh, eh, ba wani al'ada da addini da suka da shi mu ko dama iyaye kaka da kakanni muna da su hmm. to ni a yadda nake kallon abin kenan wannan doron bayan addinin da za mu koma domin in kai bincike za ka gano cewa duk abin da duk matsalar da muka samu ko da an samu ci gaba to za ka ga cewa Eh, ci gaban nan a ƙarshe baya kai mu da komai sai wahala. To wani kira kake da shi ko kuma shawara za ka ba iyaye? Ni shawarar da zan ba wa iyaye da matasa shine duk lokacin da wanda zai zo wajen 'ya'yansu duk wanda lokacin da ka zo kai sallama da ita ɗaya biyu uku to su nemi su gan shi su san daga ina yake da gaske ke ko ba da gaske ke ba ko kuma su san a ina dai ma yake ya ɗabi'arsa take ya halayyarsa take kafin su basu eh, garin kallon ruwa faɗo ya musu kafa to ga su kuma muka juya wajen matasan su kuma fa su kuma abin da nake kiran matasa da shi shine su gane cewa duk wani matsala ta soyayya a gidan da wara an warware ta hmm. ba don komai ba idan suka dubi ana yin soyayya ba ba yin soyayya ba amma kai ɗauki cewa abin da in duk abin da kai fa za a yi maka kaga idan har ya to duk abin da kai za a yi maka to kaga sai ka shirya mai kyau in ka yaudare wancan za a yaudare ka kai ko kuma a yaudare yarka mm. in ka cuci wancan haka za a yi maka haka ita ma idan ta cuci wancan haka za a yi mata za tana gani za a cuce ta ko kuma a yaudari yarta ai saboda misalin gashi nan a bayyana yana bayyana muna gani in kin yaudara kin tafi sai ki je ki auro mijin da zai dinga narkaki idan kuma misali shi yayi sai samu matar da za ta ta gurza shi tana jan sa ƙasa ana cewa ta magance shi menene menene eh shi yasa kake ganin yawancin zuwa gurin bokaye ma yayi yawa ba don komai ba so ake kullum cewa a mallaki miji a mallaki miji to in kin mallake shi ya zaki da shi to ni ina gadin wannan shine ya kamata matasa su gane cewa ita ana yin soyayya ba ba a yi ba amma matakka da kake da ita in kuka zauna a gida kuka soyayya ku sai ka fi fahimtar ka ka fahimce ta kuma ka fi jin daɗin ta kuma kana ganin yaran ku za su taso da hmm. wannan tarbiyya da da'a Eh, kana wanda kuma za su zama abin misali a cikin society din mu. Wannan ba kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin ni Ibrahim Jarmai da kuma waɗanda kwa muryoyinsu nake cewa mu zama lafiya.